Kamar yadda waɗansu daga cikin ku suke cewa mun haɗa su da website mai suna GG Agency sun je sun yi rajista sun gwada aiki da shi ba su samu komai ba sun yi iyayen su amma ba sa samun kuɗi a ciki. So akwai wanda wa daga cikinku ba su yi rajista ba sun ce ma sun kasa yin rajista. To kun san kamar yadda kashi cikin kashi hamsin cikin ɗari na san dan iya a gurin masu suka san labarin jiji agency ba su san da shi ba wasu kuma sun sani daman can suna aiki da shi wasu kuma sun fara sun gaza suna ganin kamar ma ba a samu su daga cikin dai abin da ya sa na sake buɗe wani account ɗin wanda damu ba ɗaya ne da ni ba su sai na buɗe wani domin na jaraba muku ko kuma ne muku misali akan shi kamar da kuke gani kawai dan gwadawa na yi kamar yadda kuke gani gashi nan har 0.64 ta hau. So gaskiya magana wannan site da kuke gani mai suna GG Agency to dole fa sai an koya maka shi saboda sai ka san ilimin shi shine zaka iya samun kuɗi a cikin shi gaskiya. Akwai bayanai da yawa da kake buƙata, akwai abubuwa da yawa da ya kamata ka sani dangane da GG Agency in ba haka ba kuwa hmm, zaka yi ta wahala ne sosai akan shi. Za yi ta shan wahala ne kamar yadda dai da mun ɗan yi bayani sosai haka akan shi a post na da muka yi a website ɗin nan. To amma dai akwai waɗansu da yawa wadda kawai da sun karanta abubuwan ne waɗansu kuma suna cewa a daure ayi bidiyo a kai domin za su fi fahimta. So jiji agency ɗin duk ƙasar da kake so ka yi promoting za ka iya yi. Duk abin da kake so ka yi kawai dai iya abin da kaga za ka iya kawo mutane a wannan ɓangaren so za ka iya yi. Amma dai kafin ka je ka ce za ka gwada offer mai wacce take kawo kuɗi sosai irin ta Ghana, Switzerland da sauran manyan ƙasashe da ake bada ofis su irin $26 dollars dollars nan zuwa sama. su ka fara gwada ta Nigeria. Kamar yadda kuke gani, wanda kuke gani na gwada yin ofaci ta Najeriya wadda ta layin aitar Wato na gwada na gani domin in tabbatar muku da cewa ba wai ba a samu bane kawai sai in ba a yi abun yadda suka ce ba ko kuma baka wadansu matakai ba da za mu dinga yi muku bidiyo a kai. Kamar yadda na ce muna bukatar bidiyo kamar irin 20+ plus haka. So in sha Allah kuma za mu yi su ɗaya bayan ɗaya yadda za a fahimce shi. Sannan kuma za ku ga kowa da manajan shi game da kuke gani. Ni wannan Karim din shi ne manaja na wanda ne zai dinga saka mun na a wannan account din kenan. Za ka iya zuwa ka duba duk wani abu, duk abin da aka baka da cewar wannan abin da ka yi promoting din an yi abun ne ko ba a yi ba. Wasu gani suke ma fa kaman ba gaskiya bane akan abun. Shi yasa muke gaya muku da abin da kuka an kawo muku. Kuna da dama da za ku je ku yi research a YouTube ko a Google ko a wani guri. domin ku sake samun karin bayani, karin haske da waɗansu ilimummuka wanda mu ba lalle idan mun faɗa muku shi a kai. wani wannan shine da abin da ya kamata ku sani. In dai ka ga kuɗin ka biya ba a Jiji Agency dole akwai dalili. Ko ka ɗauki offer da limit ɗin ta ya ƙare ko kuma ka ɗauki wata offer ko kuma abin nan dai da aka ce ai ba ai ba ko kuma waɗansu sace-sace da ake masa ba kai ba. So insha Allah ku yi za mu fara kawo muku bidiyon sosai a kan shi wanda shine na ce bari in ɗan yi muku bayani taƙaitacce akan Jiji Agency ɗin. saboda kada ka ma gaza ka da ka fara ka cewa za ka daina saboda shi CPA marketing ba haka yake ba gaskiya. Dole sai ka wahala sosai. Akwai hanyoyin samun kuɗi da yawa online. Akwai wani abin da wani ya samu kuɗi maybe kai idan ka ba za ka samu ba. Shi ne kawai wannan lissafin za ku dinga la'akari da shi. Idan ka gwada wannan, hanyar ba ta yi maka ba sai ka gwada wata hanyar. Wadda in sha za mu dinga kawo hanyoyi ne da yawa da yawa. Daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan in sha sai ka samu wata hanya. wanda zaka dace mata kuma ka samu alheri a ciki ok wannan dai shine bayanin da za mu ɗan yi muku insha Allah ku yaƙuri za mu yi muku bidiyo ɗaya bayan ɗaya za mu yi ƙoƙari mu yi bidiyon yadda ake rijista a cikin sha ok mun gode mun gode sai mun haɗu da ku a bidiyon mu na gaba